salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man intada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha takwas ga watan jumada asaniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin fitnatu tafsir littafin da ke nuna mana haɗarin kafirta musulmi ba tare da haƙƙi ba to yau za mu tashi shafi na talatin da ɗaya a nawa a kuma na malam tukur biyu na talatin da biyar na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim fal wajibu ala kulli muslimin wajibi ne akan kowane musulmi wala siyama alil ilmi musamman ma abota ilimi musamman ma manyan malamai a tasabbutu fil umur su ringa tabbatarwa cikin al'amura kafin su yanke hukunci su ringa yin bincike an gane kada ka yi saurin yanke ma wani hukuncin kafirci kada ka yi saurin yanke ma wani hukuncin bid'a har sai ka yi bincike ka tabbatar Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya nuna mana muhimmancin bincike ya ayyuhal ladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum salama lan tamumina Allah ce ya ko da kai imani idan kuna yaƙi fi sabilillah to ku ringa bincike in kuna yaƙi fi sabilillah kada ku yi gaggawan yankewa mutane hukunci ku ringa bincike kada ku zo ku kashe wanda musulmi ne ku ce kafiri ne sai kun tabbatar cewa musulmi a wannan kafiri ne sannan ku kashe shi idza darabtu fi sabilillah idan kuna yaƙi fi sabilillah fa bayyana lalle ku ringa bincike kada a zo a kafirta musulmi ko a bid'antar da ahlus sunna wala taqulu liman alqa ilaykum assalam kada ku ce ga mutumin da ya jefa muku kalmar musulunci yayi kalmar shahada ka ce masa lasta mu'minan ka ce kai ba mu'mini bane tabtaguna ardal hayati duniya kuna neman kadara kuna neman kala na rayuwar duniya an gane kawai ku ce masa shi kafiri ne don kuna kan galima sai Allah ya ce zalika kuntum min qabl fa manna Allahu alaikum tabayyana Allah ce ku mata asalin ku ai kafiran ne ku sahabban manzon Allah asalin ku ai ba musulmai bane ku musulunta ne sai Allah ya muku baiwa da musulunci to kuma ku daina yanke hukunci ga uwan uwanku musulmi an gane kada ku yi amfani da zato ku kafirta mutum idan ya riga ya tabbata cewa mutum ya shiga cikin musulunci to ba a fitar da shi daga musulunci da zato ne ka'idan cewa alyakinu la la zo bi shakki idan na tabbatar mutum ya musulunta sai ana raɗe raɗin wai yayin ridda to zan ɗauke shi ne akan asali Shi shine ɗauke shi akan musulmi kuma idan na je wata ƙasa sai na ga wani mutum ya shigo masallaci sai mun sallama ga shi da shiga na musulunci kada in ce masa laska mumina kai ba mumini ne an gane ko duk mutumin da ya zo mana na je wani gari na ga wani mutum da shiga na musulunci da rawani na ga wani mutum da gemu da sauransu ya ce mu assalamu alaikum kada ka ce masa kafin amsa maka menene gidanka? ni ba na amsa sallama ga wanda ban san gidan shi ba karka ce haka kawai asali duk mutumin da ya ma sallama ka ɗauke shi da mumba da kyakkyawan manufa an gani yana cewa assalamu alaikum ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akwai akwai kira'a wala taqulu liman alqa kuma salam lasta mu'minan kada ku ce ga mutumin da ya jefa muku sallama yace assalamu alaikum kada ku ce masa lasta mu'minan kai ba mu'mini bane kada ku ce haka kawai asali duk mutumin da ya ma sallama musulmi ne asali duk mutumin da ya zo ya shigo masallaci yana sallah musulmi ne in ana jam'i ka ɗauki masu yin jam'in musulmi ne sai ya bayyana cewa fa kafirai ne su an gano wannan ko to shine malam ke cewa wajibi ne ga kowane musulmi musamman ma ma abota ilimi a tasabbut bil umur sanin da tabbatar da al'amura kafin yanke hukunci to wannan magana na tabbatar da al'amura wato al'amari ne wanda ya yi rauni cikin jama'a yanzu <clears throat> mafi yawan jama'a suna yawan janyo wannan aya ya hallazi na amalu in ja a ja'akum kun bi fata bayan. malamai sun iya wa'azi da shi amma kuma a lokacin da aka tashi dabbaka shi a aikace mafi yawan mutane ba sa aiki da shi mafi yawan mutane da zaran wani mutum ya zo ya kawo maka labarin banza game da wani mutumin kirki sai ga wani nan take ya yarda wanda ya kamata in ka san mutum mutumin kirki ne sai a kama wani magana maganan banza a kan shi ka ɗauki wannan magana tsariya ne sai an samu tabbaci cewa gaskiya ne a gani in ka yi maganin ka gano wannan za ka yi maganin munafukai za ka yi maganin annamimai za ka yi maganin masu yawo da gulmace-gulmace a gani ah, na san malam tukur mutumin kirki ne na san malam usman mutumin kirki ne sai wani ya ce mu malam kufur din nan ba ya zama mutum banza subhanallah malam usman ya zama mutum banza sai ce ni gaskiya dai ni na san shi mutumin kirki ne ba zan yarda da maganar ka ba sai na yi bincike shi muna yin haka a'a kawai idan ka san mutum mutumin kirki ne sai wani ya ce mutumin banza ne sai ka ringa yadawa sai ce wallahi kuwa wani mutumin kirki amma ya zama mutumin banza an gani a ina ka ji labari kila wanda ya baka labari ma makiyin shi ne kila wanda bai baka labari shi ma an bashi da koli hmm. an gani to lallai in kana so ka zama to musulmi wanda ya san abin da yake yi ka ringa bin diddigi a cikin al'amura hmm. in ba haka ba za a dora ma kallon abin da baka sani ba kamar yadda abdullahi bin ubay bin salul ya bai wa sahabban manzon Allah talla an gane ku ya ringa yadawa aisha radiyallahu anha ta yi zina wa iyaz billah yana ta yada wannan magana kuma wasu mutane sun dauke su mutumin kirki har suka dauki labarin kuma suna yadawa an samu manya-manyan sahabbai wanda abdullahi din ya ba su talla shi kuma sai ya zuke su kuma suka yi ta yadawa an gani hobi istalqawnahu bi alsinatikum hmm. wa taquluna bi afwahikum ma laysa da yi ilm wata hmm. wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim hmm. lokacin da kuka ɗauki wannan kalma na Abdullahi bin ubai na ƙoƙarin ɓata Aisha kuka ɗauke shi da harshen ku kuma kuna ta faɗi da bakunan ku abinda bakunan ilimi a kan shi an gane ku sannan wata sabu na hu hayyinan kun dauki abin mai sauki ne mutuncin dan adam mai sauki ne duk abin da wani yake kokari yanzu ba da mutuncin wani ba abu ne mai sauki ba so idan an kawo ma matsala ka san wani mai mutunci ne sai kaga ana so a faɗi kalma na zubar da mutuncin shi ka ce asalin wannan magana karya ne sai na yi bincike na tabbatar da shi Allah ya ce laula in sami itumuhu zannal muminuna wal muminatu bi anfusihim khairan wa ha za mai a gani me yasa lokacin da suka ci an faɗi wannan maganan banza game da Aisha ana so a zubar wa matan manzan Allah da mutunci me yasa muminai maza da muminai mata ba su yi zaton alkhairi ba su ce haza ifkul mubin wannan kirkiran ƙarya ne a bayyane an gane hmm. sai Allah ce laula ja'u bi arba'ati shuhada hmm. laula ja'u alai bi arba'ati shuhada hmm. me yasa ba su zo da shaidu hudu akan haka ba to kenan kaga sai abin da ya shafi mutuncin dan adam ba a ɗauka shi da wasa ba zai yi kawo wani zai fabi akan titi to ka ji labarin malam tukur yayi kaza yayi kaza da gaskiya yayi kaza to shikenan kai ma kai ta yadawa to yana kai ba dalibin ilimi bane dalibin ilimi in mutum ya zo ya gaya maka magana ce wannan magana na ji shi amma zan yi bincike kai ne dalibin ilimi an gane amma mutumin da yake da ɗabi'a irin na 'yan sanda duk wanda ya gaya mai magana kawai ya yi da nan take kuma wanda ya fara kawo mai labari shine mai gaskiya to wannan shine ɗabi'a irin na 'yan sanda an gane wannan ko to sai kada ka zama to kai ɗalibi kamar ɗabi'a irin na 'yan sanda kuma 'yan sandan Najeriya galiban ina ba ta gane wannan to sai ka ba daidai bane da zaran an ce ma wane yayi ridda sai ka yarda an gane hmm. in an ce ma wanda ya rida ce ni dai wanda na san shi musulmi ne hmm. Ka ce ya rida yi to zan bincika hmm. baka yarda da ni bane ba wai ban yarda da kai bane ka san matsalar fitar da mutum daga musulunci ba karamin abu bane an gane duk wanda muka tabbatar ya amshi musulunci tabbas to haka nan ba za mu yarda a fitar da shi ba sai mun tabbatar ya kafirta tabbas ai da zai amshi musulunci a gaban jama'a ya amsa to muna so mu samu jama'a da dama su masu ba mu labari a gaban su ya kafirta an gano wannan ko hmm. shine ma'anan fal wajib ala kulli muslim wala siyama ahli ilm hmm. ai su masa bai sun doka abdullahi bin ubay mutumin kirki ne hmm. an gane ai da sun san mutum banza ne ba za su amsa ba a gane yanzu baka duba manyan sahabbai ba mawakin manzan Allah bai kishi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya mai matar manzan Allah ta yi laifi kaza kuma ya yarda me yasa ya yarda da mutum da ya dauka Abdullahi bin Ubay makarici ne da zai yarda ai da man kaga mutum ya gaya ma magana ka yarda galiban dama ka kana ganin shi mutumin kirki ne a gani wani zaka iya ganin shi mutumin kirki ga zahiri amma karkashin kasa munafiki ne karkashin kasa annamimi ne karkashin kasa makaryaci ne shi yasa da zarar mutum ya fara fasa wani ka ce mai naji maganan ka zan yi bincike sai ka bi diddigi a hankali a hankali ka gano ka ce mu dai asali an gaya mana mutumin kirki mu dauke shi mutumin kirki sai mun samu yakini cewa ya zama mutumin banza an fahimci wannan ko yawwa amma mafi yawan yan Najeriya kamar yadda nace ɗabi'an su mai rauni ne wanda ya fara dumfarar da magana ba sa bincike a kai na wai wai yazilla mm. na'am wal hukmu fiha ala bawil kitabi was sunna wa tariqi salafil umma hukunci game da kafirta mutane game da fitar da mutum daga musulunci ana yin shi ne akan mahanga na qur'ani da hadisi mm. da kuma hanyar magabata na kwarai mm. an gane mahanga na qur'ani da hadisi da kuma hanyar sahabbai da hanyar tabi'ai da hanyar tabi tabi'in duk wani hanyar da ya saba ma wannan hanya ana yin fasali da shi ne ba a daukan shi wal hadaru min as-sabil al-wahimi alladhi salakahu al-kathiru min an-nas to ayi takatsantsan gayar takatsantsan daga hanyar nan mai muni hanyar nan mai hadari allazi salakahu al-kaseer min an-nas wanda da yawa daga cikin mutane suka shiga li itlaqil ahkami wa adami tafsil na ainihin sakin hukunce hukunce ga mutane wani kafiri ne wani dan bid'a ne wani fasiki ne wani azalimi ne an gane suna gaggawan sakin kalman kafirci ga mutane da kuma rashin tafsir hmm. ba sa yin tafsir hmm. Kuma ne? Hmm. misali kamar a da idan muna karanta littafin ahalari mukan karanta wurin nan da mai ahalari ke cewa Allah ya masa rahama wa man salla bi ghairi wudu amidan ba huwa Ko duk wanda ya salla ba tare da alwala ba da gangan shi kafiri ne sai mu tsaka da zaran kai sallah ba alwala ka zama arni ku bai wannan ko to ma in ka duba sharhi na manyan malamai da sunna za su gaya ma nan ba ana nufin kafirun kufrun akbar bane ana tsayo ba ana nufin kafirun kufrun akbar bane ana nufin kafirun ne kufrun akbar wato ya kafirta kafircin da baya fitar da shi daga musulunci ana kiran shi kufrun duna kufrun ga ce mutumin da ya sallah ba tare da alwala ba kafin ya zamanto kafiri sai ya halatta shi shehu dan bodiyo Allah ya masa rahama yayi wannan tafsiri a littafin sa abin nan ba zuri albab wannan wasiqatul ikhwan a cikin wasiqatul ikhwan in ba na manta ba yayi wannan bayani cewa ba a ce wa mutum kafiri dan yayi sallah ba tare da alwala ba yanzu matayen mu masu al'ada mataye da 'ya'ya masu al'ada suke jin nauyi suke jin kunya a gane suna da al'ada a makarantun boko da wurare sai ga idan lokacin sallah ya sai alwala kaman su ma suna da tsarki ko sai su yi alwala kaman suna da tsarki kuma su shiga cikin masallaci su yi sallah wai ba sa so a gano suna da al'ada balle a ringa irga musu kwanaki wannan yana daga cikin raunin mata to yanzu idan yarinya ɗaliba tana jin nauyin a ce mata ainihin tana al'ada da lokacin sallah ya sai ta alwala kamar yadda kowa yake alwala sai ta shiga masallaci ko ta shiga inda ake sallah ta yi sallah shin za mu ce mata kafira a nan ta musulunci to da ta zama kafira da kafiran suna da yawa na basan gano gane wannan a makarantun boko da makarantun islamiyya wallahi mata da yawa suna yi idan kana wa'azi za ka fara jin tumalan malam idan mutum na jin kunya ba to ai irin wannan kunya baya halarta a ci shi an gane in kina al'ada al'ada ba abin kunya ba ne da zarar lokacin sallah ya yi ki kauce ki zauna a gefe guda ai duk mace da ba ta al'ada ba ta da lafiya na fata gane wannan bai kamata saboda jin kunya ki zo alwala ki alwala ki shiga masallaci ki sallawa a nan wajen kin saba ma alkur'ani kin saba ma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko kuma kin saba ma ijma'i na magabata in ba shi da al'ada ko ma gefe guda amma ba a wa mutum kafiri sai in ya ce ya halatta mutum yayi sallah ba tare da alwala ba Anan ya zama kafiri kufran akbar an gane wannan ko yawwa وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفسير يوكما دكما مغانا تفسير في النمشي مغانا مغانا رنقوة النبي يأتي من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك دون دي رنقي دون الله حقيقة يا كافرتك ويا شركة da zarar na ji wani ya ce kwaron kwasa abinci ka zama kafiri kun na rantsi da rawanin tsohona ko na rantse da gemun sarkin garinmu shi ke na ya fita musulunci aka ce a'a a nan mai aikata ya yi shirkul asgar ya yi kufurin asgar kufurin duna kufur a yaushe ke kafirta ne idan ya ce ya halatta ka rantse da wani Allah sannan kuma ya zamanto ya rantse da wani Allah yana ganin cewa wannan wani Allah din idan ka faɗi gaskiya zai iya azarta ka ko zai iya wadatar da kai ko zai iya biya maka bukata in kuma ka yi ƙarya zai talauta ka ko musiba za ka zafi a kanka an gani. in ka rantse da shegu shehu ka ce na rantse da shehu ne. to idan ka yi gaskiya shegun zai azarta ka ko zai fa'idantar da kai wani fa'ida idan kuma ka yi ƙarya shegun nan zai talautar da kai ko zai jeho maka musiba idan mutum ya yarda da wannan a lokacin da ya aikata kufurin akbar a nan ne ya fita musulunci amma kafin a kafirta shi ba sai an tsayen masa da hujja an kusa masa da shuba sai an samu manyan malamai sun kira shi ka san abin da kafa ɗan nan kafirci ne ka san abin da kafa ɗan nan yana fitarwa daga musulunci in ya ce bai sani ba a lokacin sai a fahimtar da shi dan Allah cewa yi wa mai shajibin rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana a gare shi kuma ya bi hanya ba hanyar mu'minai ba to me za ku ce game da mutumin da ya saba wa manzo kafin shari'a ta bayyana a gare shi sai ba hanya ba hanyar manzo ba kafin ya gano hanyar manzan yana da laifi kaga bai da laifi a lokacin in shiriya ba ta bayyana gare shi ba su wane ne suke da alhakin bayyana mai shiriya din wa idza ja'ahum amru min al-amri aw al-khawfi azaa'u bi law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbihunahu minhum ashe manya-manyan malamai ko gogago a cikin ilimi su suke da haƙƙi na bayyana ma wannan mutumin wane ka san abin da ka faɗa shirka ne ke wala ba sani ba to ga shiga shiga shiga nan su shi ka daina ka tuba ga Allah amma idan ya zama to cikin ɗalibai ne wato kananan dalibai daga magarin mutane sai suka ce mai ya tuba sai ki tuba sai suka kafa tashi sun kuskure su kama hannun shi su kai shi wajen manyan malamai sai manyan malamai su yi masa bayani dalla dalla su tsaye masa da hujja su kusa masa da shubha ba dukkan mutumin da ya fada cikin kafirci bane kafiri za mu yi bayani nan gaba dole sai an tsaye masa da hujja an kusa masa da shubha na'am wa ala wa ala ahli ilmi an ya'tanu bi da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala ya zama wajibi ga abota ilimi su kula su kula da kira zuwa ga Allah da rabe abubuwa daki daki da yin ko hmm. komai su dinga rabe shi daki daki hmm. an gane ko na'am wa idahu al-islam lin-nas bi adillatihi min al-kitab wa sunnah eh akwai misali a cikin da nake cewa man ataka hidan fa sadaqa wa bima yaqul fa qad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je wajen boka sai ya gaskata abin da boka ya faɗa hakika ya kafircewa abin da aka aiko zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mutum sabon musulunta ne yau ya musulunta dama kafin ya musulunta ya saba zuwa wajen boka sai ya wajen bokan ya kafirta a yaushe yake kafirta sai ya zamanto an mai bayanin matsayin zuwa wajen boka cewa zuwa wajen boka kafirci ne shirka ne shi ma boka ba musulmi ba ne ko da yana sallah yana azumi yana zakka idan an mishi bayanin wannan manyan malamai suka mai bayani dalla-dalla ya fahimta sai ya ci gaba da zuwa to a lokacin ne ake yanke masa hukunci kuma su wane ne suke da haƙƙin yanke hukunci an bar abin a hannun gama garin mutane an bar abin a hannun kowa da kowa hmm. su wane ne manya-manyan malamai wanda suka tabbata suka kafa a fagen ilimi hmm. ko kuma alƙalai wanda suka kafa a fage na ilimi hmm. na'am wa targhibun fil istiqamati alai yawa da bayyana musu wa idahu islam lin nas kuna jin wannan dole ne a bayyanar da musulunci ga mutane bi adillati da dalilansa kada a yi saurin kafirta mutane a tsaya a yi ta karantarwa ana bayyanar da musulunci ga mutane da dalilai kada a yi saurin bili'antarwa a tsaya a karanta da mutane daki-daki a yi haƙuri da wautansu a yi ta karantarwa har sai an tabbatar da yanzu ba an isar da sako zuwa ga mutane an gano wannan shi ne hikiman a je cikin rediyo cikin talabishon a samu jaridu a yi rubuce-rubuce duk wani hanya da ya kamata a isar da sako a je a isar an gane domin idan ya zama to mutum ya aikata kafirci ko ya aikata bid'a amma bai samu bayani wajen malaman sunna ba ba za ka zarge shi ba an gani, ila mutum na rayuwa a garin da yake rayuwa sufaye ne manyan malaman ko yan shi'a ne manyan malaman babu wani malami na sunna da ya yi bayani dalla dalla akan al'amarin sai mutane suka fada cikin bid'a ko suka fada kafirci ba za ka yi saurin kafirta su ba don ba su sani ba an gane wannan ko ana so sai mutum an mai bayani ya ji bayani ya fahimci inda aka dosa sa'an nan a yanke masa hukunci kisa Allah ke cewa wa kazalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin haka muke raba ayoyi daki daki dalla dalla saboda hanyar masu laifi ya bayyana Allah zai ce na riga na maka bayani amma ne can kullu ma ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir duk sanda aka jefa wasu taron jama'a kafare cikin wutar jahannama to sai mala'iku masu tsaron wutar jahannama za su ringa tambaya za su tambaye su shin mai gargadi bai zo muku ba to mai kake tunani da mutane sun fada cikin kafirci ba tare da mai gargadi ya zo ba za a zarge su shin bai gargadi da zama ku ba kuka kafurta alu bala naziru ja'ana nadhirun ta ce wallahi tabbas mai gargadi ya zo mana muka karya shi wa kulna ma na mai ma nazalallahu min shai muka ce karya kake Allah bai saukar da komai ba hmm. in tu illa takzibun a illa fi dalali kabir ku ba komai bane face kuna cikin bata wanda yake mai girma hmm. kaga anan wajen Allah ta'ala adili ne shi hmm. Allah ta'ala baya azabtar da mutum sai Allah ya turo manzanni Allah ya turo manyan malamai sun yi bayani dalla dalla kaza haramun ne kaza bid'a ne kaza shirka ne an yi bayani dalla dalla ta inda kowa an yanke mai uzuri bai da bakin magana a lokacin ne sai malamai su fito suke to duwanda ya kaza ya kafirta an gano wannan ko amma fa in babu bayani dalla dalla sai mutum ya aikata kafirci ba bayani dalla dalla sai mutum ya aikata bid'a ba bayani dalla dalla sai mutum ya aikata saban Allah bai san saban Allah bane bai san bid'a bane bai san shirka bane babu dama a kafirta shi yana nan har yanzu musulmi sai an tsayan mai da hujja kuma an kusan mai da mai shubha an gane rusulan mubashirin wa munzirin li Allah ya kuna lin nas ala Allah ya hujja da rusul manzanni masu albishir ne masu gargadi dan kada mutane su samu hujja akan Allah bayan tafiyar manzanni yace ya Allah za ka yi mana azaba ma ja ja'ana min bashiri wala nadhir ya Allah wani mai albishir ko wani mai gargadi bai zo mana ba saboda bai za ka yi mana azaba ya Allah sai aka ce a'a Allah ba sai da ya turo manzanni wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ba mu kasance masu yin azaba ba sai mun aiko da manzo hmm. an gane wannan ko sai Allah wa ma kunna muhlikal qura hatta bi hatta hmm. eh? wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha gafilun hmm. Allah ta'ala bai kasance zai halakar da wata alƙarya da zalunci ba mai zalunci ya zama to mutane babu wani bayani babu malaman da suka kai bayani billa billa sai aka zo aka ce sun kafirta aka zo aka ce a yaƙe su aka ce a shigar da su wutar jahannama wato ba musu adalci ba an gane wannan ko kuma a fahimci wani abu ko da malamin addini ne sai ya zama to iya fahimtar shi kenan ya fada cikin kafirci malami bai san kafirci ne. ya fada cikin biri'a bai san ba ne. babu wanda ya mishi bayani a zamanin kamar shi ne babban malami sai kuma ya rayu a cikin zamanin shi ake ganin babban malami sai ya aikata wani abu kafirci ne bai sani ba za kama shi rabbana la tu'akhizna a'tana hagan wannan ne addu'ar da Allah ya ce mu ringa yi ya Allah kada ka kama mu in muka manta ko muka yi mai ko muka yi kuskure idan muka manta ko muka yi kuskure mun manta mun fada cikin kafirci mun manta mun fada cikin bid'a ko muka yi kuskure ba mu sani ba sai muka fada cikin birya ko kabirci. za a an da mu za a kafirta mu ba za a kafirta mu ba a yau za a kafirta mu a lokacin da aka yi bayani dalla-dalla sako ya kai gare mu kun gano wannan ko yau Allah ta'ala baya azabtar da alƙarya sai ya turo musu da manzo manzon nan ya musu bayani dalla-dalla an gane na wa targibuhum fil istiqamati alayhi eh. to ba da kwadaitar da su akan su miƙe akan addinin bayan an musu izahul islam bil adilla a bayyanar da musulunci dalla dalla an gani da dalilai na kitabun sunna sannan a kwadaitar da su akan su miƙe kan addinin na'am wattawasi wa nusu fi zalika da yin wasiya ga juna kai kaman wasiya ne ma amma wasiya duk mu ringa taimakon juna dan mu'minai mataimaka juna ne wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika yarhamuhumullah ashe mu'minai mataimaka juna ne mu'minai masoya juna ne idan naga dan uwana ya fada cikin tun ya yi tuntube shin daidai ne in ƙara ingiza shi rami me kamata yi in taimaka in janyo shi in taimaka in samo shi mm. kamar makaho da kan zai fada rijiya sai ka taimaka sai kai ingiza mai kan turuwa ka ƙara taimaka wajen fada wani rijiya ka kyauta mutum ne na ga cewa bai sani ba abin da yake kafinci ne bai sani ba abin da yake a ne bai sani ba sai na kawai na ingiza shi na ce kawai ya zama kafiri ya zama fasik ya zama dan biriya. na mishi adalci menene adalci in tsaya in tsamo shi in tsaya masa bayani da annabi ya ce almumin lil mumin kal bunyan ya shuddu ba'dahu ba'da mumini da mumini kaman gini ne sashe na taimakon sashi sashe na karfafa sashi an gane wannan ko dukan mu gaba ɗaya mu taimaki junan mu in nayi kuskure gyara mu in kai kuskure gyara ma wannan shine zaman tare amma duk zaman da mutum kawai kanshi ya sani baya ma sauran mutane uzuri to wannan ba mutumin kirki bane eh, kawai kaman yana jira ne ka fada cikin bid'a Kaman yana jira ne ka aikata aikin kafirci ka kafirta ka to wannan ba mutumin kirki bane mutumin kirki shine wanda in yaga mutane sun fada ne ci Allah sarki wani da ya san wannan kafirci ne da bai yi ba wani da ya san wannan bid'a ne da bai yi ba barin masa bayani sai ya zo ya yi masa bayani dalla dalla sa'annan daga baya yake masa hukunci an gane wannan ko hmm. yawwa والتواصي والنص في ذلك مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام دين وصية دين a cikin wannan, tare da tsoratarwa daga duk abin da ya saba ma hukuncin hukuncin musulunci hmm. in ka san abu ya saba musulunci kada ka yi kasa a gwiwa ka fito ka tsoratar da mutane a kan shi hmm. wa يكونون قد سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم da wannan suke kasancewa sun shiga hanya na manzo sallallahu alaihi wasallam kenan mutanen da ba su wannan hanya ba fa sun shiga hanyar manzo sun shiga hanyar mai kenan hanyar shedan dama wa ma za ba'd al-haq illa dalal in ma ya zama to ka shiga hanyar manzo ko ka shiga hanyar shedan hmm. na'am wa maslaka khulafa'ihi ar-rashidin kuma ya shiga mashigan khalifofinsa shiryayyu wa sahabati na fi ya shiga mashigan sahabbansa yardaddu fi idahi sabilil haqq wajen bayyana da hanyar gaskiya wal ishari ilai eh hanyar gaskiya a tsaya a mutane bayani mm. kada a zo a ta zagin mutane in za a yi wa'azi mm. in za ka yi wa'azi kaga mutane sun face idan ka zage su ka yi digiza mai kan turuwa ne a gani dama can yana cikin bata sai ka zo ka zage shi ka ci mutuncinsa dama can ba kana so ka shirya da shi ba ne kana so ne ka ƙara batar da shi kamar ka sai ɓera bari ne na ba ta gane wannan mutum dama yana kafirin ka ce mai kafiri ne kwarai da gaske yanzu ma zai yi kafircin amma ka bi shi cikin hikima kana nuna mai kurakuran shi kana nuna mai kaza ba daidai ba ne kaza daidai ne daga bayan shi da kanshi zai gaya ma wallahi tallahi ashe da mu kafirai ne ashe da abin da muke aikatawa kafirci ne ba mu sani ba shi da kanshi zai gaya ma hukunci a da an gani to saboda haka dole ne ya zamanto ana kokarin yin bayani ga mutane irin yadda manzan Allah yake bayani kul hazihi sabili adu ila na'am wa tahziru mimma yukhalifuhu amalan bi qawli subhana da kuma tsoratar da mutane daga duk abin da ya saba wa musulunci duk abin da ya saba wa sunna saboda yin aiki da maganar Allah subhanahu wata'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa yafi kyawun magana kamar wanda yake kira mutane wanda ya kira mutane zuwa ga Allah wa yafi kyawun magana kamar shi ai duk mutumin da zai kira ka yace zo ka bi Allah babu wanda yafi shi kyawun magana an gane kuma ya aikata aiki mai kyau idan mutum yana wa'azi ya kamata a ga wa'azin a jikin shi kada ya zama to shi abin da yake faɗa daban abinda kuma yake aikatawa daban shi san annabin Allah yana ganin annabi annabi hudu ne ko ko annabi salih annabi shu'aib yake cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islam masadat kuma tawfiqi illa billah annabi shu'aib yake cewa alayhi salam wa ma uridu an ukhalifakum ni ba wai ina so bane in saba muku eh, zuwa ga abinda nake hana ku hmm. duk abinda na hana ku wallahi ni ba bana yin shi hmm. in na hana ku abu ni ne farkon wanda zai fara kiyaye shi in uridu illa al-islah maslahatu wallahi ba komai nake nema ba face maslaha dai dai gurguru wallahi ina son gyara ne ina son al'umma su shirya ne ba wai ina son fatar da ku bane wa ma tawfiqi illa billah sai cewa wai gam da katar dina neman dacewa na baya wa hannun kowa sai wajen wa sai hannun Allah subhanahu wataala saka a tsoratar da mutane daga abin da ya saba wa musulunci saboda aiki da wannan aya din mm. wane ne ya fi kyawun magana kamar wanda ya kira zuwa ga Allah mm. kuma ya aikata aiki mai kyau wa qala innani min muslimin kuma yace lalle ina daga cikin musulmai eh ba wanda ya fi kyawun magana wa qawluhu azza wa jal da kuma maganan Allah azza wa jal ul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ya rasulullah ka ce musu ya rasulullah hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta. sai da bai nuna musu musulunci hmm. Ya ce, musulunci shi ne hanya na hmm. shi ne hanya na hmm. ad'u irin layi ala basira ina kira zuwa ga Allah akan basira me ma'anan yana kira zuwa ga Allah akan basira me annabi ke nufi hannun nan wajen shi Allah ya ce annabi gaya wa duniya ina kira zuwa ga Allah akan basira kan ilimi da hujja ina kira zuwa ga Allah ne akan ilimi da hujja kafin in kira ka zuwa ga wani abu sai na tsaya na tantance na fahimci abin da kyau ba na kira zuwa ga abin da nake da shubuha a kan shi idan mutum yana da shubuha a kan abu bai gama tantancewa ba bai gama fahimta ba to wannan baya halitta ya kira mutane zuwa gare shi an gano wannan shi sa wancan ayyana da Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr na rantse da zamani Lallai mutum yana cikin hasara sai Allah ce illal ladzina amanu wa amilus salihati sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau sai malamai suka ce anan akwai al-ijaz bil hazaf takdirul aya illal ladzina amanu wa alimu wa amilus salihati illal ladzina amanu wa alimu wa amilus salihati sai waɗanda suka yi imani kuma suka yi ilimi sannan suka aikata aiki mai kyau dan aiki mai kyau bai yi yiwuwa sai da ilimi an gano wannan ko saka in za ka yi da'awa ka san ba ka da ilimi akan da'awun ka yi so da yawa mutanen da suke son su kawo maslaha ga al'umma sai su ƙara fatar da al'umma dalili ba su karanci fiƙi da'awa ba in za a yi da'awa akwai hikimomin da ake bi wajen da'awa an gane wannan ko kada ka yi gaggawan cewa mutane sun ɓace kamar kai likita ne sai mutum ya zo ma yana ciwon kidini kasancewa mutuwa zai yi sai ce wani gobe za ka mutu bakila shi ka yi dai ah. ba likita ne ka ce wannan ciwo ba za ka tashi ba na gaya ma gaskiya dole likita baya yin haka hmm, ya insha Allah za a duba ka hmm. insha Allah za a kwanta da kai za a baka magani hmm. sai ga wannan ya baka wani kwanciyar hankali ko to me yasa mu masu da'awa ba za mu koyi da likitoci ba an gane likita ba ya san fa wannan ciwo ba koro da kila ba za ka tashi ba amma wallahi ba zai gaya maka ba daga baya ma in likita ma ya ga ciwon nan fa ba magani za a yi ta kashe kuɗi ne kawai sai ce ku kai shi gida za a yi ta bashi magani a gida ba wai to wannan ba mun yawon wurin mutuwa zai kai mutuwa za ka yi shi haka suke faɗa to ya za a yi likitoci su bi mu hikima mu masu wa'azi an gane mutum ya aikata laifi ka nuna mai wane har yanzu kana da sauran rai sha Allah ko kana bukata ka gyara ayyukanka ne in sha Allah za ka shiga aljanna An zai ji daɗi to daga nan sai ce to me kuskure na kai kuskure waje kaza waje kaza gyara sai ka zo ka ce wani na zo in same ka ne kai din nan kafiri ne arne ne kai billahi lazi da wuta ne kai shin kana gani akwai matsala wani kai din nan ba ahli sunna bane kai dan bid'a ne kai me matsala ne ke cikin shi babu an gane kana cizawa kana gurawa. kana cizawa kana hurawa da sauransu an gano wani ku? to shine abin da ake nuna mana cewa aji ila lahi ala basirati hmm. ina kira zuwa ga hanyar Allah kan basira hmm. sai na fahimci hanyar da kyau sannan kira mutane hmm. malamai sun ce akwai wa'azi wanda yake ya shafi kowa da kowa amma kana yin hukun wa'azi ya daina karya kowa da kowa zai iya yin wannan kana iya yin wa'azi mutum ya daina zina kowa zai iya shan giya haramun ne kowa zai iya akwai wa'azi matsalar kafirtawa da matsalar bid'antarwa wannan yana hannun manyan malamai ne wa'azi akan jihadi da ka'idojin yadda ake jihadi yana hannun manyan malamai ne kun gane ko to saboda ka irin wa'annan ana kiran su nawazil kamar yadda likitoci yanzu akwai abin da za a bawa nurse akwai abin da sai babban likita zai yi idan nurse yayi to za a caje shi yayi kisan kai ko yayi ɓanna? ko to ba fajar shi bane ya shiga cikin. to haka nan shi ma akwai matsaloli wanda manya-manyan malamai suke da haƙƙi a kai kai ƙananan ɗalibai ba su da haƙƙi a kai to irin wannan ya kamata kowane ɗalibi ya tsaya matsayin da Allah ya tsayar da shi an gane to da haka ake samun zaman lafiya mm. amma babban bala'in da aka samu cikin al'umma yanzu shine mutanen da ba su cancanta su kutsa cikin wannan fage na tafsir ba sun kutsa mm. mutanen da ba su cancanta su kutsa cikin wannan fage na tabdi'i ba ce wani dan bir'a ne wani kaza sun kutsa ciki to sai aka samu musiba mai yawan gaske aka samu kurakurai masu yawan gaske an gane wannan ko hmm. akan shi Allah shi kiyaye eh ana wa man ittabani wa eh. subhanallahi wa ma alayhi adahu ila Allah ko hmm. ina kira zuwa ga Allah ala basirati akan basira da ni da mabiyana hmm. annabi yana kira akan basira mabiyan annabi su ya yaya suna suna kan basira ko kenan in kai mabiyin annabi ne kafin ka kira kan abu sai ka bincike ka karanci abin da kyau duk abin da baka sani baka kaka sa baki a cikin shi wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala huda wala kitabi munir ko mutane irin wannan suna kutsawa su ta jayayya cikin addinin Allah babu ilimi babu shari'a babu littafin da ke haskaka musu annabi ya ce ana wa manita ba ni hmm. wa subhanallah hmm. sai ce tsarki ya tabbata ga Allah hmm. wa ma ana minal mushrikin ni ba ni daga cikin masu shirka an ji annabi ni din nan ba ni daga cikin mushrikai na'am wa qawluhu subhana da kuma maganan Allah subhanahu hudu ila sabila rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau wajadilhum billati hiya ahsan kuma kai jayayya da su da abin da yafi kyau shin za ka yi mujadala da su ka yi mujadala da su da abin da yafi kyau na'am wa qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallam da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi duk wanda ya nuni akan alkhairi to yana da misalin ladan wanda ya aikata in ka nuna wa mutum hanya mai kyau har ya gano musulunci ko ya gano sunna to kana da misalin ladan wanda ya aikata shi shi da ya aikata to kai za a baka lada irin nashi na'am wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'a duk wanda ya kira zuwa ga shari'a to ya kasance yana da lada kwacin ladan wanda ya bi shi kenan malami ba karamin lada yake kwasa ba in dai malami yi wa'azi da hikima ya shirya da al'umma suka gane addini duk mutum ɗaya da ka shirya za a baka lada irin nashi yanzu a ce Allah ya ce yin misali a ce wannan karatu da Allah wace duk kowa nan wajen ya gane abin da nake faɗa kuma ya yi aiki da shi dole kowa abin da ya yi aiki da shi zan samu irin ladan to ga waye zai malami riba babu mm. an gane ku mm. to la yanqusu zalika min ujurihim shay'a wannan baya toye shay'an wani abu daga cikin ladan su hmm. ba wai za a ɗibi wani abu daga cikin ladan su a baka bane ba hmm. kowa da nashi in an baka in an bashi lada miliyan hmm. kai ma za a baka miliyan ba wai ba wai daga cikin nashi za a diba a baka ba eh ballantana ya ji haushi eh wa man da ila dalalatin duk wanda ya kira zuwa ga kasa kana alaihi min al-ismi mithl asami man tabi'ahu to ya kasance yana da zanubi kwatankwacin zanubin wanda ya bi shi idan ka nuna wa mutane shirka hanyar shirka hanyar bid'a hanyar sabon Allah to kana da zanubi kwatankwacin zanubin wanda ya aikata wannan shirka ko wannan bid'an ko wannan sabon Allah la yanqun zalika min asamihim shay'a wannan baya tauye komai daga cikin zanubansu akhrajahu muslim fi sahihi imam muslim ya fitar a cikin sahihin shi wa qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallam ali radiyallahu anhu da maganar manzo sallallahu alaihi ga ali bin abi talib annabi ya masa nasiha Allah ya kara masa yadda lamma ba'athahu ila al-yahudi bi khaybar lokacin da ya aika ali zuwa ga yahudawa dan ya musu da'awa a can khaybara ud'uhum ila al-islam annabi ya ce wa ali bin abi talib ka kira yahudawa zuwa ga musulunci wa kadirhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah fi ka ba su labarin abin da ya wajaba akan su na haƙƙin Allah game da shi an gani ku gaya ma yahudawa ga abubuwan da ya waje ba a gare ku na hakokin Allah shin zai je ne ta zagin ko zai yi wa'azi ne da ainihin hikima da wa'azi ne kyau ka gani fa wallahi yace na rantse da Allah li an yahdi Allah bika rajulan wahidan a ce Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka ya kai aliyu Kairu laka min humurin na'al ya fa alkhairi gare ka da baka jajayen dabbobi jajayen raƙuma muttafaqun alayhi muttafaqun ala sihhati bukhari da muslim suka rawaito shi na'am wa qad makasa an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi makka 13 sana haqiqa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a makka shekara 13 yada unnasa ila tauhidillah yana kiran mutane zuwa ga a kadaita Allah a zaina shirka shekara 13 yana wannan bayani ga mutane wa dukhuli fil islam kuma yana kira wa mutane a zo a shiga musulunci dinnusi wal hikimati was sabr wal uslubi al hasan yana ta yin wa'azin da nasiha da hikima da haƙuri da kuma usulubi mai kyau domin duk mutumin da ya ce zai gaya ma gaskiya gaskiya ɗaci gare shi mm. ba kowane mutum ke iya shan maɗaci ba mm. a gane mutum bai da lafiya ka ce mai sai ka sha maɗaci wallahi wani sai ka yi ta lalashin shi zai sha maɗacin nan mm. ko fa shi ake so a taimakawa ko ana so a taimaka mai sha ne ce wallahi ka sha ka yi haƙuri hmm. in ka sha ka sha ɗan kaɗan to ka ga babban mutum ba sai ɗan sha ya lumshe ido shi ɗan ƙara ɗan ƙara kaɗan hmm. sai ga ana bin shi kamar jariri to kaga wannan shine fa abin da likitoci ke yi hmm. ƙoƙarin bin mutane a hankali a hankali yanzu misali idan mutum yana da gyambo a jiki sai kana so kai masa dressing ɗin gyambon nan kana nufin zai ji daɗi in za ka yi dressing ya za ka mai a hankali hankali in kana dirzawa fa kana yi a hankali ne amma ihu zai ringa yi akwai wani wallahi ana dirza yace wallahi ba da imani wallahi ba da imani wani kuma yake wallahi saura kadan yace wallahi wani ba shi da imani so da yadda ake dirzawa ana dirzawa ana dirzawa ina fatan gane wannan to wannan dirzawa din ka ci kamar zai fitar da ranka shi kuma wannan dirzawa ko shi ne warke wanka ba amma kuma iya dan dirza sai dan cewa kai hakuri kaji zaka warke Kaɗan dan bada hankali kai kuma kana ganin yana cutar da kai to haka yi kamata malami ya kasance an gane mm. ka san cewa kana so ya warke kai likita amma ba wani lokaci zai ce maka kai alzalimi ne baka da imani mm. kaga ba za ka yi fushi ba ka san zafin ciwo ne yasa ya ce ma mai mm. baka da imani shi ma wannan zafin kafirci ne ya dade yana cikin kafirci to kafin ka warkar da shi sai ka yi haƙuri kamar yadda annabi zakariya kamar yadda zakariya alayhi salam ya faɗa wa ɗan shi ya bunayya a kimi salata sai ce wa amur bil ma'ruf al-luqman al-hakim luqman hakim luqman al hakim ya ce wa ɗan shi ya bunayya a kimi salata wa amur bil ma'ruf wanha anil munkar sai ce wazir alama asabaka hmm. ko ya kai dana ka tsaye da sallah ka yi umarni da kyakkyawan aiki mm. ka yi hani ga munkari mm. to shin hani ga munkari yana da daɗi mm. a gaskiya ɗaci gare ta to yanzu ya za ka yi in ka zo kana wa'azi za a iya zagin ka za a iya cin mutuncinka za a iya ma ƙazafi to ya za ka yi ta ce wasbir alama a sabar ka yi haƙuri ga duk abin da zai same ka cikin wannan hanya dama wannan hanya ya gaji haka inda zalika lamin azumin lalle wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura kaga da da'awa da siyasa sun mutum ya shiga siyasa shi ma ya san me sai an bin tsirara wani lokaci ma har da ƙarya haka in kana da awa sai an binciko tarihin kama da na gaskiya da na ƙarya duk a faɗa haka ne ko akwai ɗan siyasar da da aka kunjuma mai ashar sai da ya fashe da kuka aka faɗi tarihin iyayensa ko kuka ya kama yi ce hmm. da ba da yanzu ya shiga siyasa ba zai gaya mai wannan magana har ma ka isa ka gaya mai magana kuma ya ɗauki mataki a ki zaɓen shi a shi ba ya ce zai yi fushi don an zaɓe ya ce zai rama ya ta bala'i to za ce to a shi rama ya hau mulki ba ba zai haƙuri da mu ba za mu zaɓe shi ba to haka zai ta yaƙi so da yana so ya ci zaɓe to ɗan siyasa kenan ina kuma na kome da hawa a shi shi kamata ya fi kowa haƙuri don mutane su gane so da in ka gane ga mutum da ya fi alkhairi fiye da fa jajaye raƙuma ba a baka an gane ku to saboda haka da usulubi mai kyau mm. hatta hada Allahu ala yadayhi wa ala yadi ashabihi man sabaqa lahu sa'ada har Allah ya shirya ta hannayensa hannayen manzo Allah mm. sallallahu alaihi wasallam to kuma hannansa hannayensa habbansa mm. Allah ya shirya da wa man saba lahu sa'ada wanda arzikin lahira ya gabata a gare shi innal ladzina sabaqa lahu lahum minnal husna ulaika anha mubadun sun mahajara ila madinati alaihi salatu wassalam sannan sai manzon Allah yayi hijira zuwa ga Madina wa sallallahu alaihi wasallam wastamar bayan yayi wa'azi shekara 13 bai ji dadi ba hmm. ya sha zagi ya sha kazafi ya sha kaza har ma aka yi nufin a kashe shi hmm. saboda yana kiran mutane zuwa ga tauhidi hmm. Allah ta'ala ya ce yi hijira daga maka zuwa madina haka manzon Allah ya yi hijira ya koma madina wastamarra fi da'awatihi ila Allah subhana sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba a cikin da'awarsa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala huwa wa ashabuhu radiyallahu anhu da shi da sahabbansa suka ci gaba da yin hakuri suna ta kiran mutane Allah ya kara musu yarda bil hikmati wal mau'izati hasana suna ta wa'azi da hikima da wa'azi kyakkyawa was sabr wal bidal billati hiya ahsan da hakuri da jayayya da abin da yafi kyau annabi sahabbai suna ta munazara da mutane suna tattaunawa da mutane da abin da yafi kyau babu zaki babu cin mutunci hmm. hatta shara Allahu lahu al-jihad bis-sayf lil-kuffar e bayan an gama an gama musu wa'azi an tsaye musu da hujja an kusa musu da shubha masu ganewa sun gane kangararru sun yi ganewa har ma ya zama to kangararru sun bi hanyoyin da za su yi fada da musulunci a lokacin sai ya sai Allah ya shar'anta wa manzon Allah jihadi da takobi ga kafirai hmm. inna Allah yutafi'u anil ladzina amanu hmm. inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur sai Allah ya ce uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah lokacin nan an yi wa'azin an yi wa'azin duk wani bayani an yi yanzu babu abin da ya rage sai dai komawa an gani sun makaman nabiyu ya da'u ila layi wa fil kufri najdatu wa iba'u umaman ushribat al kufr fada'u dalal fihim aya'u sannan manzon Allah ya miƙe sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga Allah alhali kafirci yana da tsauri da kangarewa lokacin kafirci da mai fara da'awa kafirci tsauri gare shi ga kuma kangarewa yana kiranwa umaman ushribat al kufr al'umma wanda aka da kafirci a cikin zukatansu annabi ke kiransu fada'u dalal fihim aya'u cutan bata ya yi wuyan magani a cikinsu an gano wannan ko cutan bata ya yi wuyan magani haka manzan Allah ya ta kokari yana ta magani yana ta magani Ha Allah ya sa aka dace wasu ka gane wasu muska suka ki ganewa a lokacin sai Allah ya shar'anta jihadi da takobi ga kafirai na'am ba kama bi zalika alaihi salatu wassalam huwa wa ashabuhu radiyallahu anhum sai manzan Allah tsira da aminci Allah ƙara tabbata a gare shi ya tsaya fi da sa Allah ya kara musu yarda akmala qiyamin mafi cikan tsayuwa san tsaya tabbataccen tsayuwa babu gudu ba ja da baya wajen kokarin nuna wa mutane gaskiya amma fa da hikima da wa'azi mai kyau fa ayyadahumullahu wa nasarahum wa ja'ala lahumul aqibata alhamida sai Allah ya karfafa su Allah ya taimake su ya sanya musu kyakkyawan akiba akiba abin yabo baki ya kam sura minti nawa da ita zan iya karasawa minti biyar husun al'akiba limanta bi ahun لمن تبعهم Haka nan nasara ke kasancewa da kyakkyawan akiba kyakkyawan ƙarshe ga wanda ya bi su da kyautatawa kun ji wannan ko mm. wanda ya bi manzan Allah da sahabbai da kyautatawa mm. zai samu nasara mm. an gani sha Allah ya sha wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ard Allah ya yi alƙawari ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau lalle zai shugabantar da su a doron ƙasa kamar sakalafan lazina min qablihim kamar yadda ya shugabantar da wanda suka zo gabaninsu, yadda ya shugabantar da manzo Allah ya shugabantar da sahabbai da sauransu ku ma za a shugabantar da ku in kun bi wannan hanya wala yumakkinanna lahum dinahum allazi lahu? kuma Allah zai tabbatar musu addinin da ya zaba musu wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma zai musanya musu bayan tsoro a samu min aminci da sharadin bi ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a sharadin su bauta mun ba sa shirka da ni da komai mutumin da ya bi wannan hanya to zai samu kyakkyawan akiba Allah zai bashi nasara an gane wannan shine zuwa a shine wanda suka bi su da kyautatawa hmm. wa sara ala nahjihim ila yawmil qiyama wanda suka tafi akan manhajin manzon Allah da sahabbai hmm. har zuwa ranar tashin kiyama wanda ya saba ma wannan manhaji babu nasara a gare shi hmm. wallahu mas'ulu an yaj'alana wa sa'ir ikhwanina fillahi min Allah shine abin tabbaya ya sanya mu da sauran yan uwanmu a cikin addinin Allah ya sanya mu min atba'ihim bi insan mu zamanto mabiya magabata gani ya sanya mu zaman to masu bin salafu salih da kyautatawa masu bin sahabbai masu bin tabi'ai masu bin tabi'in tabi'i duk abin zamu yi na addini mu auna shi da irin maganganu da ayyukan wayannan mutane sai Allah ta'ala ya bamu nasara da zaran mun saba sai Allah ya ce nuwallihi ma walla, wa nuslihi jahannama sa'al masira za mu jibinta masa abin da ya jibinta za mu kona shi a jahannama tur da wannan hanya ta zama hanyar sa na'am wani yarzukuna wa jami'a ikhwani na du'ati ila Allah basirata an-nafiza kuma Allah ya azurta mu da kuma dukkan ƴan masu kira zuwa ga Allah Allah ya azurta mu basira mai zartuwa wal amal salih kuma ya sa ku bamu ikon yin aiki mai kyau wa sabra al haqi hatta nalqahu subhana kuma ya bamu ikon yin hakuri akan tsayuwa akan gaskiya har sai mun gamu da shi inna mun ka tsaya kan gaskiya fa Allah ba zai kyale ka ba ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun hmm. zai yu la wato mutane suna tsammanin a kyale su haka nan ce mun yi imani ba a jarabe su ba zai yu ba hmm. sai an jarabe ku hmm. innahu waliyu zalika wal qadiru alai lalle Allah majibincin haka ne ko mai iko ne akan haka wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa Allah ya dadin tsira kuma ya aminci ga annabinmu muhammad da alayensa da sahabbansa wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin da wanda ya bi su da kirkawa har zuwa ranar sakamako to wannan shine nasiha na allama Ibn ba da kuma ta'alikin da yawa allama nasiruddin albani Allah shi taimake mu daga wata tambaya nan a gurguje wai na kai sauran lokaci Allah ya tsara wa malam lafiya da ilimi mai amfani amin tambaya ta ni ne wata yarinya ta tambaye ni wani hotel wanda na san inda yake na san inda yake sai na ki faɗa mata saboda gudun kada in taimaka wajen sabon Allah shi na ɓoye ilimi da Allah ya bani kenan kaga kaga ya riga ya bashi kashi amsa ba can ba eh ko eh ya riga ya ce saboda kare ya nuna mata hanyar mm. bata mm. ya zama to daga cikin masu nuna hanyar bata duk wanda ya nuna hanyar bata shi ma yana da zulubi in ta tambaye ka hotel wani kasan saban Allah ake yi mm. ai baya halatta ka taimaka mata wajen saban Allah Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah kan ku taimaka ma juna wajen zunubi da ketar iyaka saka baya halarta ka nuna mata wannan hotel din tunda ka san za ta je ta yi badala ne Allah shi taimake mu assalamu alaikum shin aljani yana saduwa da mace mutum shin tana daukan ciki sannan idan ta dauka aljani za ta haifa ko mutum <laughs> to wannan magana ibn tamiya ya bada amsa a cikin majmu'ul fatawa aljani yana saduwa da mace an gani shi yasa matan aljanna aka ce lam yadin lam yadin bisunna in sun qabla hum wala jahan babu wanda ya taba kusar da mutuncin su dan adam ko aljani bai taba kusar da mutuncin su abin budurcin yan aljanna ba hmm. matan yan aljanna babu wanda ya taba kusar da budurcin su hmm. daga cikin mutane ko aljanu ashe aljanu suna kusar da budurcin mace hakanan su ma mutane suna kusar da mai budurcin mace sannan kuma a aikace aljani yakan sadu da mace da yawa da can tun lokacin ma na dan fara karantawa islamiyya wallahi mata suna mun tambayan ta mamaki kace akan maka lawo mace ce idan mijinta ya fita aiki yana fita fitan shi ke da wuya sai wani mutum ya zo da fuska irin na mijinta kuma ya zo ya shiga ɗakin ya take ta kuma ba za su iya hanawa ba haka zai zo ya take ta to wani lokaci yana cikin takanta din ma ba yana cikin takan da sai mijin ya dawo yana dawo sai mutumin ya gudu ko ya bace ya bace kenan shi ne mana yawa to wala irin wannan ya shafa ruwa lokacin sai ya dauka wannan ko kokariya take yi an gane daga baya jirba ya nuna tabbas ana yin haka to wala akwai wani rubiya da aka saba yi a gabana wata mata an zo da ita daga ƙauye wallahi tana da juna biyu kuma tana da juna biyu amma tana da iskokai to wallahi da aka tambaye mata ta ce wallahi tana mafarki ana saduwa da ita kuma za ta yi mafarki ta samu ciki in ta yi mafarki ta samu ciki sai ta yi mafarki ta haihu bayan wasu kwanaki ta yi mafarki ana ta biki ana rabon goro amma ta farka mata garin kowa ta ce amma wallahi da dare sai ta ga tana shayarwa in ta kwanta sai daga ana shan nonanta in ta farka ba kowa suna a gane wannan eh. ashe aljanu suna saduwa da mace kuma har ta ɗauki ciki har ta haihu amma fa tana haihuwan aljani ne shi yasa an ta haihu ba ta ganin wata haifa amma ko za ta ringa mafarki cikin dare ga shi tana shayar da shi sosai kuma idan ana saduwa da ita yadda wani lokaci ma fiye da ma yadda namiji ke saduwa da mace tana jin daɗi fiye da haka hmm. an gane hmm. kuma ba ka irin wayannan matan da yawa ba sa ma iya yin aure wasu hmm. wasu kuma suna yin aure amma mijin ba zai ji daɗin su ba an gani so akwai akwai aljani ana kiran shi ashik wannan aljani ashik yana saduwa da mace kuma ya hana ta aure ko kuma ko da miji zai aure ta ba zai ji daɗin ta ba akwai wannan na ba ta gani malamai sun yi bayani a muhallin shi Allah ta'ala shi taimake mu ai mun gama magana Ila lokacin baka cikin da mu bane shin ba ku ji abin muka faɗa ba me muka ce ana zai Allah masha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya shirya da mu ya shirya da shugabannin mu ya ƙara musu imani ya ba su ladan daman yin adalci a gare mu Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari subhanakallahumma wa bihamdika A an la ila illa an azabu wa ilayk